لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم suna da albishiri ga Ubangijinsu a duniya na abin da zai faranta masa rai. ta hanyar kyakkyawan mafarki ko yabon mutane a gare su kuma suna da albishir daga mala'iku a yayin karɓar rayukansu hakanan bayan mutuwa da kuma ranar alkiyama babu canji cikin abin da Allah ya yi musu alkawarinsa wannan sakamako shine babban rabo saboda abin da ke ciki na samun biyan bukata da kubuta daga abin tsoro